baki mai yanka wuya. Ƙasar Amurka ta soma yunkurin sake daidaita dangantakarta da ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Kowane tasiri hakan zai haifar? Shugabannin ƙabilar Ibo daga yankin kudu maso gabashin Najeriya. sun roƙi shugaba muhammadu buhari da ya yi afuwa ga jagoran 'yan awarin biafra nnamdi kanu jama'a assalamu alaikum manazarta da masu fashin baki sun yi ta bayyana yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar amurka da wasu ƙasashen duniya musamman na nahiyar afirka ciki har da najeriya a lokacin gwamnatin da ta shuɗe ta Donald Trump. To sai dai kuma ƙasar ta Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Joe Biden ta ƙudiri a aniyar farfaɗo da wannan dangantaka. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana sabon ƙudurin ƙasar kan nahiyar Afirka a lokacin da ya kawo ziyara a Najeriya a zaman wani sashe na ziyarar ƙasashe uku na nahiyar Afirka da ya gudanar. Too many times, the countries of Africa have been treated as junior partners ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ɗaukar ƙasashen afirka a matsayin ƙananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara sau tari mukan nemi ƙasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda ba inda zai amfani buƙatun al'ummarsu. su akan haka blinken ya ce lokaci ya yi da amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da ƙasashe musamman na nahiyar afirka mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na haɓakar tattalin arziki a duniya. I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. ya ce ina son tabbatar da cewa amurka ba ta da bukatar takaita ƙawancinta da wasu ƙasashe muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi ba ma bukatar tilasta muku yin zaɓi sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so Idan muka haɗa ƙarfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu. The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become. To yaya manazarta suke kallon wannan kuduri na Amurka? Dr. Yakubu Haruna Ja'e malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Jihar Kaduna. To gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce take son ta canza tsakanin alakar Najeriya da kasar Amurka. A baya a lokacin Trump ya kamace kasashen Afirka ga baki ɗayansu, hatta ma Najeriya ya tsane ta ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka ta shugaba bayani kan cewa ana kawo bambancin addini a ƙasar nan ana kashe kiristoci sannan kuma ana hana wasu 'yancin addini su kuma ya ɗauka ya zauna a kai ya yanke ma Najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin ƙasashe wanda suke hana mutane 'yancin aikata addini masu kuma tsangwaman kiristoci to wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duk rairayi ne kuma ta gane cewa lallai kan ƙasa amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi ƙasashe manya da ke afirka domin ci gaban ta. wannan ya sa wannan sabon gwamnati na amurka ta ga cewa to wani ta ziyarci ƙasashe manya afirka kamar najeriya din da kenya da ƙasar senegal to ita dai ƙasar amurka eh, gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da ƙasar amurka a siyasar duniya yadda ba haka ya kamata a yi ba da ƙasashen afirka wanda wannan ya ba kasashe dama musamman manyan kasashe irin su kasar Sin da ka faɗa mm. suka shigo Afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da ci gaban tattalin arziki an waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a kasashen Afirka. Mm. To wannan kuskure da wancan gwamnati ta yi shine ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta Amurka take ganin cewa bari ta gyara shi. Kasashen Afirka na da muhimmanci a wajen taka rawar ci gaba ita kanta amurka domin suna da investment ɗinsu a wani kasashe namu musamman ma Najeriya ɗin fiye da kowace ƙasa da kasashen Afirka. Ko bayan baya ga cire najeriya da amurka ɗin ta yi daga jerin ƙasashen da suke tauye 'yancin addini sakatare blinken ya kuma bayyana irin muhimmancin da amurka take baiwa ƙasar da kuma ƙudurin da take da shi na taimakawa najeriya ta kowane ɓangare domin shawo kan matsalolin da take fuskanta to sai dai kuma masani lamuran tsaro a najeriya dr yahuza ahmad getso yana ganin da lauje cikin naɗi akan wannan lamari. ba na tsammanin cewar da gaske ƙasa amerika take tana da shirin taimakawa najeriya domin inda gaske take yi shekara nawa aka yi ana kashe 'yan najeriya kuma kullum tana da abubuwan da ya kamata ta taimakawa ƙasar najeriya ba ta yi shi akan lokaci ba wato uh, najeriya ba ta yin wani abu na a zo a gani a halin da ake ciki saboda karantar jami'an tsaro da kuma rashin kayayyakin aiki a hannunsu kowanne dare da ranaku ana ɗaukar mutane sakamakon jami'an tsaron nan babu kulawar da ta kamata wacce ake basu wanda zai sa sadaukar da rayukansu su yi abin da ya kamata to idan amerika tana son ta taimaka wa najeriya abin da ya kamata ta karfafa ta shine guraben aiki na waɗanda suke barin aiki kullum da waɗanda ake kora da waɗanda suke mutuwa to sai amerika ta tsaya ta ba wa najeriya damar cewar ku ɗauki ma'aikata da kuma sauran ma'aikata yara da ake da su matasa waɗanda suka gama karatu ba su da aikin yi ku ɗauki ma'aikata mu kuma za mu zo mu ba su horo na kundin bala wanda za su ƙoƙari su yi aikin da za su ceci garuruwansu ko da a iya jihohin ne kowa a ɗauke shi a ƙaramar hukumar shi a ƙauyen su a mazaɓa shi a karkashin akwatin da yake zaɓe akwai matasa tsakanin shekara goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu a ɗauke su su kaɗai kawai a sa su wannan aikin. ita ƙasa amerika inda gaske take yi tsawon shekarun nan shida zuwa bakwai da malam muhammadu buhari ya yan najeriya suna ganin gazawar shi da sun taimaka wa najeriya sun taimaka wa malam muhammadu buhari sun an ɗauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi amerika ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yadda za a iya kakkaɓe waɗannan masu aikata laifi. to baka ganin shigowar amurka a yanzu za a iya samun maslaha ga wannan bangaren tun da ka ce ko a cikin eh, makonni eh, kaɗan ma za a iya shawo matsala? To ai ni da ke sai mu rubuta mu ajiye gashi dai kina ɗaukar sauti na ina baki bayani. To sai mu tsaya mu gani daga nan zuwa wata shida menene sakamakon wannan tattaunawar na abin da ya kawo shi sakataren tsaron Amurka. Domin ni abin da na fahimta abin da ya kawo shi Gunzuguli ne da munafunci da kini kinibibi shine ya kawo shi Najeriya amma ba ya zo Najeriya domin suna da sha'awa ko ra'ayin Najeriya ta zauna lafiya ba. To a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka yake ziyarar tashi a Najeriya. Wasu shugabannin kabilar Ibo daga kudu maso gabashin Najeriya sun ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadarsa, inda kuma suka roƙe shi da ya yi afuwa tare da ba da umarnin a saki jagoran haramtacciyar ƙungiyar IPOP mai fafutukar ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. jagoran ayarin na manyan shugabannin na ibo kuma ministan sufurin jiragen sama a jamhuriya ta biyu chief mbazulike amechi mai shekaru 93 a duniya ya nemi shugaba buhari da ya damka masa nnamdi kanu inda shi kuma ya alkawarin zai saita kwakwalwarsa to sai dai duk da yake buhari ya ce zai duba bukatar tasu to amma kuma ya gargaɗe su akan cewa baya katsalandan akan hurumin sauran sasannin gwamnati musamman bangaren shari'a Malam Garba Shehu shine kakakin fadar ta shugaban ƙasa, ya kuma bayyana yadda suka ji da buƙatar ta ayarin na ƙabilar Ibo. Abu ne na ra'ayi na su suka je suka gabatar da shi kuma a matsayinsa na shugaba ai ba zai juya baya ya ce ba zai sauraro wayansu ba. Wayannan 'yan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen 'yan sanda suna ƙona ofisoshi na gwamnati da na hukuma wayannan dattijai a gabansu fa ake yin komai. Amma sun tsawatar a daina ba a ga denawar hakan ba ba har gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki kuma bayani da shugaba buhari shi wannan nan bikano da suke cewa a ba su shi za su iya rike shi dama fa a gaban su yake kuma sun san ana yin abubuwan nan to ya ce yana da wuya wannan bukata ta su domin idan har a can da da su ya taso yana ta wannan barna jawo hankalin sun dakatar da shi ba mm. to yanzu da abu ya yi tsamari ya gudu har aka je wata ƙasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganinsa shi dai shugaba shugaba ne kuma shawara ta su ce wanda ya ga ya cancanta shi zai amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da take gaban alkali ba domin a tsarin mulki na najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali yi kaza ko karkai kuma ya ɗauki ƙur'ani ya rantse cewa ba zai saba a tsarin mulki ba saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa shamsiya hamza ibrahim da sani sha'ibu malumfashi Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.